a jiya mun yi muƙaddima dangane da alhajju wa ƙimatul waqt hajji tare da ƙiman lokaci tabbas aikin hajji yana karantar da mu muhimmatu da lokutanmu amma da yawa alhazai allahul musa'an ya samu ba sa ribatar lokutansu yawancin alazai sun fa ƙwarewa wajen hira za ga musamman alazan najeriya barkace a gaban daru tauhi ana ta gab hira hira hira hira ne kun ya zauna a masallaci ya ribaci lokacin shi ta hanyar ɗawafi ta hanyar ambatan allah ta hanyar addu'o'i a'a hira hira hira wani kuma za ka samu yana ribatar lokutan shi ne wajen shiga kasuwanni shiga kasuwanni to da ma a ce ya iya addu'ar shiga kasuwa mana alhamdulillah to sai dan samu riba ta gurin to ya kamata dai darasin jiya lalle mu bihi alhajj wa qimatul waqt to yau muna tare da durusun tarbawiyya min libasil ihram wannan tifafi na ihram da muke ake sawa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya ya rasulallah wani irin kaya mai harama zai sa sai mhm. ce a ba zai sa mu ji tambayan mu ji amsa wani irin kaya mai harama zai sa sai ce a mai harama ba zai sa riga ba ba zai sa rawani ba ba zai sa wando ba ba zai sa burnus mana doguwar riga irin ta 'yan maroko mai hula a haɗe ke ciki ce burnus ba zai sa kufi ba sai dai wanda bai samu filifas ba to sai ya yanke kufin. kaga nan sai ya takaita mana abubuwan da mai harama ba zai sa ba kenan abin da baya cin wannan hadisin ya halatta mai harama ya ne ya sa shi kamar mai yanzu tabarau mun za ka ga tun yana ɗan ƙarami ya saba da tabarau to babu laifi ya yi harama ya sa tabarau wannan babu komai ko a ce mutum ya sa agogo manzan Allah bai hana ba sallallahu alaihi wasallam ko a ce mutum ya sa zobe ko mutum ya ce ya sa half cover takalmi wani sun ɗauka lallai sai a cikin silifas na roba ne a'a kadda ya zama ya rufe ma idan sawu mace ita haramarta ne ba za ta rufe fuskanta ba ba za ta rufe tafin hannayenta ba yanzu wannan haraman da muke yi yana nuna mana tarin matsaloli da yawa yanzu dai haraman shi ne zan shiga aikin haji ko umara to zan cire kayayyaki na sa kayan harama rida da iza to nau'in shi kuma kala uku ne kafin mu shiga takaddan oke zan iya harama da umara kawai umara kawai idan a watannin aikin hajji ne kaga umara kawai to zan go in jira ranar takwas ga wata sai yi haraman aikin hajji to kaga yanzu harama biyu ne harama da umara kawai in na gama sai in ta jira zuwa ranar takwas sai ɗauki haraman aikin hajji to kaga in irin wannan a cikin watannin aikin hajji shine na yi tamattur a umara da aikin haji a rabe to ko kuma zo yi harman hajji da umara ko umara da hajji amma a haɗe za mu zo mu bi shi insha Allah wannan shi ne kirani ke amma wannan shi ba ka yi shi sai in kana da hadaya hadayarka tana tare da kai tana ƙasa ko kana da kuɗin hadaya to shi ne za a ce za ka yi kirani amma ba ni da kuɗin ba wani kuɗin hadaya da ko in fara umara in na gama in zo yi aikin haji to in ba ni da hadayar ma ba ta samu ba dama yana expecting wani kuɗi za a turo mun ba turo ba ban samu ba to shi kenan sai in bar hadayan fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila ka wannan shi ne maimakon hadaya ke to sai kuma in zo in yi harama da aikin hajji kawai kaga ba umara ke wannan shi ne ake ce mai ifradi to bambance bambancen kafin mu shiga takardar har yanzu shi mai ifradi da mai kirani tun da suka shiga cin harama misali a ce ya je tun farkon shawwal to yana cin haramar shi fa har goma ga wata har goma ga wata duk abin da aka hana mai harama yayi yana nan a kan shi kama shi mai umara a cikin watannin aikin hajji yana gama umarai shi zai cire ihramin shi sai ya ta jira zuwa ranar takwas sai ya sake harama ok mu sake dubawa kuma shi mai tamattu'i kenan yana yin harama so nawa so biyu haraman farko ta umara ne harama ta biyu kuma ta aikin hajji. kamar shi ne ifradi haramar shi guda nawa ɗaya kawai ne kirani ma haramar shi guda ɗaya amma hajji da umara a haɗe ke to ihramin lokacin shi lokaci shi ne muka ƙaddamar jiya yana kamawa daga farkon shawwali in ka je da wuri in kuma ka je a latti daga takwas ga wata ko kafin nan dai duk lokacin da ka je za ka ta jira ne zuwa takwas ga wata gurin da ake ɗaukan harama gurin da ake ɗaukan harama shine daga miƙafi ke ok imma miƙafin mutanen madina laifa ko miƙatin mutanen sham da kamar najeriya jufa ko miƙatin mutanen yaman ya lamlam ko mutanen najid qarnul manazil ko mutanen iraq zatu irq to sannan tare da ihrami akwai mahzurat da yawa abubuwan da aka hana ni mai yi su wannan muka bi wannan littafin mai take alfiqhul wadi eh amma shi wannan littafin yana da kyau min alkitab was sunna kuma alal mazahib al arba'a hmm? mazahib al arba'a amma asali min alkitabi wasu sunna daga littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a nan ya kirga mana mahzurat kana shiga harama to ga abubuwan da ba za ka yi ba na farko ba dama mutum ya sadu da iyalin shi na biyu ba fasikanci na uku babu jami'in jaka sai wani jayiyar da muka saba din nan babu shi na hudu babu su sanya ɗinkakken kaya ɗinkakke wanda aka fitar ga hannu ga wuya a babu irin shi sannan kuma har yanzu babu sa firare babu daman ka cire gashin kanka daman gemu ba cire shi to babu dama ka cire gashin kai da kuma yanzu gashi gashi da suke jikin mutum abu na bakwai babu dama in yanke farce ba dama mu rufe kai mu rufe kaina ya rufe fuska na tara kenan neman aure mhm. sannan kuma ɗaura auren farauta ka taimaka ma wani ya yi farauta ko kuma ya yi farautan a salwantar da farautan to duka wannan babu shi to wanda ba wa'in nan ba ya halatta ma ce in yi wanka babu laifi in shiga cikin inuwa babu laifi in sa tozali babu laifi yau in daura bel E, eh, ko guziri na wanda zaka ga suna sai da shi mutum ya daure babu laifi ok mutum haƙorin shi yana ciwo a cire babu laifi dabbobi wansu fasikan dabbobi irin macizai kunama mutum ya kashe babu laifi mutum ya sosa jikin shi babu laifi da irin wani abubuwa duka mutum ya sa zobe babu laifi ya sa tabarau babu laifi ya sa agogo babu laifi yanzu mun shiga harama mun ce labbaik Allahumma umra ko labbaik hajja in ifradi za yi ko labbaik Allahumma umratan wa hajja yanzu mana tare da darussa masu yawa Shi ne durusun tarbawiyya min libasin ihram yanzu wannan tufafin akwai darussa masu yawa da ake so in koya ba kawai in shiga fashi ke nan dauki hoto wasu bukatar su kawai ke suna harama sun haɗu da kai a to malam ba dauki hoto mana shi ke nawa yanzu al'amarin farko akwai tahqiqul musawa ana tabbatar mana babu bambanci tsakanin mai sarauta da talaka sanata da wanda ba sanata ba shugaban kasa da sauran talaka duka daidai da daidai a gurin ma ba za ka yi gane waye waye ba in yana tufafin shi ne ba za ka yi gane ba. domin tufafin iri daya sai ma da ya ce al'ihramu yulgil fawari nan na. ihramin nan da muke shiga yana wurgar da duk bambance bambance tsakankaninmu Faljami'u yalbasu yalbasuna libasan wahidan lafar farqa bayna ghaniyin ba bambanci tsakanin wannan mawadaci ne wannan fakiri ne sifafin iri ɗaya alhamdulillah abu na biyu libasul ihram yana karantar da mu at Watar tarkul yana karantar da mu tawabu kaskantar da kai ga Allah da bar me girman kai jiji da kai to sai ma da yake ta'liki a nan khalqul malabis al-fakhira yurabbi an-nafs ala at wa tarki at-tafakhur yau ka cire manya-manyan rigunanka su gezina gezinan nan masu aska nawa ne manya-manya tafka-tafka sai kuma ka sa wannan kyallen guda biyu ah, yana ba ma rai tarbiyya kan tawabu da barin alfahari to kaga ya laika da za a ce mun koyi wannan din Allahu musta'an kamar kaga mutum ya sa libasul ihram kuma yana alfahari bai yi ba fa abu na uku wannan tufafi guda biyu da muke sa shi yana karantar da mu mai tazkir bil akhirah yana tunatar da mu lahira kuma da ke tariki yushbihu libasu al-ihram al-kafan domin yana kamanceceniya da likafani fa yuzakkiru bil maut yana tunatar da mu mutuwa ɗaya kenan wal wuquf bayna yadayillah da kuma inda zamu tsaya gaban Allah okay kana cikin harama yanzu kuna tsaya a arafa ka duba yana tunatar da mu me tsayuwa gaban Allah ah to yanzu mun dawo muzdalifa mun kwanta kaga wannan yana tunatar da mu me kwanciyan kabari da alhayatul barzakhiyya an kira sallah kowa ya tashi yana tunatar da mu tsayuwa gaban Allah darasi na hudu yanzu wannan tufafi guda biyu da zan sa yana karantar da mu al-shighalu bil ibada ok yana nuna zan shagaltu da ibada ke yuhayyi'un nafsa litarkizi ala ta'a yanzu wannan tufafin da na yana sa in rakkaza akan bautan Allah oke yanzu na shiga harama ga irin aikin da zan yi aikin hajji da umara ko aikin umara ko aikin hajji sannan kuma wa tarki mashagili duniya wa zinatiha oke yanzu na bar duniya da adan duniya yanzu na koma ga Allah ke kai to da a ce irin wannan darussan al'umma sun ɗauke shi abu na biyar al-inzibaq wal iltizam yana nuna cewa kai yanzu ka zama mumbabe mai bin doka da oda fil ihrami quyut ka duba a cin harama akwai abubuwan da aka ce kari ne. kamar me mislu tarki tsidi ce a ba za ka sa firare ba da kai harama wasaidi ba zan yi farauta ba ok ba zan cire gashin kaina ba ba zan cire farce ba ba zan sa ɗinkakke e ba zan kusanci iyalina ba to kaga duka wannan yurabbi mimma yurabbi ala dabtin nan ok yana sa control mu kasance masu kontrol. akwai dokoki da yawa da Allah ce karmi karmi karmi to duka su ma defense amma za ka ga alhamdulillah idan mutum ya shiga aikin hajji ko umara ya fi kiyaye dokokin Allah hmm? yanzu Allah ce ya labi na amanu la ta akulu riba wani riban ma yake nema ya ji wai kaman ofe na ga suna sa interest wai gwargwadon yawan kudinka gwargwadon interest da za a sa maka sai nake tambayin wani a bakin jiki ya ce a ah, to ai akwai wanda kawai suna sa kuɗi masu yawa kawai ya ajiye shi a gurin kamar miliyan biyar miliyan shida to interest kawai da yake samu shine na cefanen gidan shi ila haula wala quwwata illa billah abu ya lalace Allah an gane me nake fada mm. interest din kawai da shi ne da ringa cefane da wasu yan harkokin shi maybe ake ce to a rana ɗaya an ba shi interest na dubu ashirin to kaga da shi za a karya da safe to da shi za a ɗan yi cefanen rana cefanen dare da in bukatu dai in ƙanana ƙanana gobe ma haka jibi ma haka to kaga mutum ya rayu da haram wallahu musta'an bai yi ba fa to kaga yanzu ya shiga harama a an ce kar yayi kaza ce ya Allah ba zan yi ba kar ka yi kaza kar ka yi kaza sai ka ga a can ya fi kiyayewa to amma a wajen harama fa yawanci ba ma kiyayewa to kaga haraman yana taimaka maka ala dabtin nas akan control abu na biyar ke abu na shida A taharatu adh-dhahira wal batina shiga haraman nan yana nuna mana tsahara wanda take bayyananniya kuke yanzu ka sa farin tufafi kalkal alhamdulillah yanzu kana siyan shi sai ka sa shi zaka ganka ni, alhamdulillah to banda wannan na zahira akwai kuma me batina laysa al-maqsudu nadhafatu al-libas faqat yau ba bukatan kawai shine ake a na zama tsaf bal naqa'ul qalbi min adh-dhunub ana bukatan kuma lalle duk ta ta kasance tsaftatacciya barin dukkan zunubai wannan ka duba har neman aure ba har ɗan ta'iya da ake ka yi ba kana cikin harama kuma faman farada fihin da alhajja Falara fasa, wala fusuqa wala jidala fil hajj mana na bukatar harshe na ya samu seti hmm? ido na ya samu seti gabbai na samu seti daga alhamdulillah mutum ya tafi aikin hajji inda ya san wayannan darussan alhamdulillah ina ga zai dawo daidai daidai abu na bakwai libasul ihram din nan kaga libasul ihram in ma aikin haji ko umara ko ma ina ne tunda da daman su biyu ne ake sa musu harama haji ko umara akwai alwuhda bainal muslimin oke yana zama ka musulmai tsintsiya suke maɗaurin ki ɗaya kuma wannan da ka samu aikin haji da umara suna nan da yawa ishima'ul musulmi na bilibasin wahid yanzu musulmai su hadu da tufafi iri ɗaya yurasiku ma'anar ukuwar islamiyya yana tabbatar mana da ƴan uwantaka na musulunci yanzu ni na tafi daga najeriya ga wani can daga china ga wani can daga indonesia ga wani can daga azerbaijan ga wani can daga pakistan ga wani can daga india ga wani kuma bature ne dan america ga wani dan ingila ne to amma duka za ka samu tufafin yaya iri ɗaya ne ba bambanci wannan sai ke nuna maka alwufda bainal musulmi kuma ka duba irin abin da muke faɗa iri ɗaya ne labbaik Allahumma labbaik bal ma ce ma naka ya fi nashi alhamdulillah domin harshen mu da Allah ya bamu sai dai mu ta godiya Allah hmm? harshen da Allah ya bamu mu 'yan najeriya kenan ko sai dai mu ta godiyan Allah za ka ga harshen mu ya fi nau'in su da yawa hmm? za ga wani baya iya faɗin kalima daidai da daidai ashhadu ba zai iya faɗa ba ash ash ash ba zai iya faɗan haka ba ko balarabe ne wani lokacin harshenka ya fi nashi alhamdulillah to ka duba gurin guri ɗaya ne tawafin iri ɗaya ne sa'ayin iri ɗaya ne raka'a biyu bayan ɗawafi iri ɗaya ne za mu fita ranar takwas ga wata duk fitar iri ɗaya ne za mu je guri ɗaya mina za mu zauna mai salloli biyar a gurin salloli biyar ba da zai sallah shida sallah biyar ne kama daga wace sallah malam muktar daga asuba malam umar ku umar ku abubakar umar abubakar tufaddal kama daga wace sallah ai kama kare da yawa daga sallan azahar yau in mun fita mina daga sallan azahar la'asar maghrib isha sai asuba kama yanzu na ga kama abin ya canja za su fita tun bayan isha tun bayan isha ake kwashe alazi to kaga za su yi sallan ne. a amina a okay to maybe an kwaso su tun ranar bakwai maje to su sun zo sun sauka amina to kaga mabi za su fara sallan asuba ke shi kuma manzan Allah ya fara daga azahar. shi ya fita da safe ne ya aise yi sallan azahar. yanzu kuma ana wuce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan matsala ne ba yanzu a traffic dandiya ta nuna maka tsaya da ka zo sai ka wuce a ƙasashe masu tsari ba kowa a gurin amma ana ganin ka ce flag number kaza ne Okay, flag number kaza to shi zaka za ka ji alert eh ka je ka biya kuɗi ka ƙetare kuma ko tsakan dare ne ba ko tsakan dare ba kowa in ta nuna maka tsaya zai tsaya tun sai muka zo muka wuce manzan Allah kuma mana ganin ba komai ba a kai akwai dan matsala a gurin to yanzu ana fa Allah sallallahu ya fara daga azhar la'asar magriba isha sai asuba amina kama Allah zai a yanzu <clears throat> musamman za su tafi karkashin gwamnati su sai su fara daga asuba manzan Allah ya fara da azhar ni kuma sai fara da asuba to mu gina su manzan Allah ya biyar ne sallallahu su kuma na Allah zai yanzu guda nawa asuba azhar la'asar magriba to tun bayan magriba ma sai ya fara kwashi za a kai su ina za a kai su arafa to za su samu fi sallan isha to amma asuban da manzan Allah ya gurin fa minus mu dinga jifa ana mana addition da subtraction a cikin ibadunmu to duka yana zuwa mana dai guri ɗaya ne za mu tafi za a je mai na guri ɗaya arafa ma guri ɗaya addu'ar ma iri ɗaya za a kai wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al mulku wa lahu al hamdu huwa ala kulli shay'in qadir kuma wanda muke roƙa shi kadai ne shine allah ai gurin kaga ba roƙon manzan Allah ba sallallahu alaihi ka zaka je kana ta roƙon manzan Allah ne shi din ma da kai shi manzan Allah shi a roƙi Allah ne to an gama za mu dawo ina muzdalifa shi ma kaga guri ɗaya ne alhamdulillah kuma za mu kwanta gaba ɗaya a gurin ba wanda zai ce shi zai tsaye wanda kowa zai kwanta kaga yana nama ul muslimin musulmai sun tsaya muke madaurin ki daya aikin hajji ke yana nuna mana wannan kuke wannan nuktan za mu sake dawowa kanta alwuhda bainal muslimin abu na takwas at-tajarrudu lillah at-tajarrudu lillah manan cire duk wani kaya na ina cire kaya na ina barin kayayyaki na duka saboda wa saboda Allah al-ihramu ramzun li tarki ta'alluqi bid-dunya oke shi wannan ihramin yana nuna mana rambi ne alama ce ta rabuwa da duniya wata wajjuhul kamil ilallahi ta'ala sannan kuma in fuskanci Allah gaba ɗaya na ai za ka duba babu yansu akwatuna da ake ɗauka ku iyakaci a ce ɗan guzirinka shi ke nan. waya da ya ta zama dole kana tare da ɗaya eh, wayarka sai ɗan guzirinka to maybe sai yar tabarma shi nan yar tabarma shi nan wani lokaci ma ka ce a tabarman za ka siya a can sai yar jakarka kawai shi ke wannan yana tunatar da mufa lallai duniyar ran ba bakin komai ba ce to mai kaga mutum ya tafi kuma yana tare da duniyar wallahul musa abu na tara as-sabr wa tahammul yanzu wannan rigar da nake a wannan tufafin da nake sa na harama yana koyar da ni haƙuri da juriya libasul ihramil Basi libasul ihrami basitun tufafin ihram shi nan dai ne sauki ne fale fale ne guda biyu wa qad yakun ghayr murih ko ba lalle ya zama na ji dadin sa shi ba ko ba mu saba da saba irin wannan tufafin wa qad yakun ghayr murih ba lalle kuma ya zama na ji daɗin sa shi ba ok wa qad yakunu ghayra ghayra muri yani wa qad yakunu ihramu kaga mun samu ismu yakunu ghayra murihin ba lalle kuma ji daɗin sa shi ba fa yu'awidu al-muslimu ala sabr ah to kaga wannan yana nuna mana mu koyi hakuri. ba yadda nake so na sa ba maybe wani ya fasa gezina ya fi sa manya-manyan riguna masu aska kaza da kaza in mai sarauta ne ya saba sa babbar riga bayan an sa babbar riga kuma a sa ne rawani time ne bayan an sa rawani kuma a sa alkyabba kama duk wannan kaga aikin haji yaya babu babu abu na goma alisti idadu lissa'a shi wannan tufafi na haraman nan yana koyar da ni a istidadu lis-sa'a in kasance in himmatu in shirya dan ima Allah biyayya domin ce libasul ihram i'lanu dukhuli marhalati ibadatin khassa wannan tifafin da nasa yana na zan shiga wata marhala ce ta bautan Allah na musamman kaga muqaddima ne fa yastashiru al-muslimu ash-sha'ira daga nan musulmi zai dinga jin girman ibadan da zai shiga kamar sallah ne zai ce aka yi alwala mana yi alwala daga gida zai ce mu yanzu yawanci ba mu gane mahimmancin alwala daga gida <laughs> mun fi gane alwala a masallaci ko mutanen mu zan ta gaya musu alwala a kofar masallaci a wannan hasara ne fa wani ya gombace alwala a nan sai ya shigo A'a an koma gida mana kaga da yawa ba ma me za mu samu ba. oke koma gida ne alwala in taho sai in samu ladan ne haraman aikin hajji kuma kaga ya gwammace alwala gurin da yake zaune ko a dandalin hira yanzu an ce karfe uku kaga an dawo za a zauna hira ko halla asar yanzu ba zai iya zuwa gida ya alwala ba ya gwammace alwala a gurin to maybe ma sallar su ma maimakon ya taho masallaci a gurin za su yi sallah ce a a to kaga yin alwala daga gida da sanya tufafi yana ma akwai wata ibadan da zan zo yi ta a masallaci kaga na himmatu to shi ma aikin hajji ko umara wannan ihramin da kake sawa yana sa ka himmatu da ibadar da zaka yi sai ce khulasa libasul ihram laysa mujarradu libas ba wai kawai sa tufafi bane fa a ba wai na sa fallon kyalle biyu ba ne bal madrasatun tarbawiyatun tazrifu tawabu madrasa ce babba da take sanya mana tawabu wasabr haƙuri ikhlasi yi dan Allah oke wannan zai shigo durusun tarbawiyya a durusun akadiyya min libasil ihram yana karantar da mu ikhlasi yi dan Allah yanzu in zo in tafi har inda amma ba wanda ya sani to ba lalle ka sani ba musamman international ne zan daga international navy za ka iya tashi ranar bakwai ku je ku sauka takwas ku fara aikinku takwas tara goma sha ɗaya sha biyu kuma ka ce za ka dawo yalaji na dan yi balagoro ne kadan ba ma wanda ya san ina ta ikilasi ikilasi je dai kun ji abin da ɗan wake fada wani aboki wai in shi zai je in dai ba zai ɗauki hoto ba to gwanda kai ne kai kai ha ha to ina wa atimul hajja wal umrata lillahi kaga ya mance da wannan ko bai san shi ba to lalle yana karantar da mu ikhlasi dan Allah wa tajarrudu lillah wannan sune fa'idoji guda goma kenan na ne durusun tarbawiyya min libasil ihram eh guda na guda goma